wani abu ina da ɗan da na aji eh ƙato ɗan aji ya gaya min je bayan an tashi bayan ƙarfe ya fata sai ya gaya min ya ce zai zo yana irin a tsorata kamar wani abu ya ba tsoro kuma zai ringa maganin biyu bayan ya ce wai haka zai shi ɗin hmm, ya ce wai zai zo a bargita yana gudu

menjemput apa? Bye-bye.

haba mala ina na mutum na wanda kake koyar da shi a ajin ka nan wanne ni ba zan iya kama sunan shi za a kafan shi haka take a mun kuɗi haka guda biyu a ga da yana wani haka waye wannan amal mu a'a ba ma ai ba ka ce ka wanda shi dai a gashi nan ne dai mu yana shan bulumbuti garbi guda wai na wannan nan taɗi haka fa kafan shi yake ba a gyara mai kafan nan kuma kowa da yanayinsa kisa wani sa'in akwai laifin atarmako da an haifi mutum haka mulmula kai wani a ja kafa wani a me kin ga kamar ni ba inda ba a ja ba jikina amma maimakon saitin fuska ta wannan dan ta yana muna ba a danna mashi ba sai a danna mu ayo ai ke fine ni kuma gashi maimakon a danna mashi sai aka bar mashi a haka shi ne gaba ɗaya ga yoyi da nuna ciki